studio Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa na studio Kalangu ke magana daga nan birnin Yame. Yau Laraba shida daga watan Maris 2019 da farko ga kanun labarun. Hukumar koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ACR ta fuskanci matsaloli game da ilimantar da yara 7,400 da ke sansanin 'yan gudun hijira na Abala cikin yankin Tilaberi. Wakilin harabar ya ce kimanin yara 9,000 ke akwai cikinsu 1,600 ke samun zuwa makaranta za ku ji shi a cikin labarin. bayan wani zaman dircin da 'yan gudun hijira 'yan asalin kasar sudan da suka fito daga kasar libya suka yi ranar litinin a gaban harabar ashiyar ta agades jiya an yi wata haduwa tsakanin mahukuntan yankin da bangarorin biyu domin samun mafita muna dauki da cikon bayani a cikin shirin namu adabin baki da gurbin da ke gare sa a yanzu cikin jamantakewa a kasar niger a kansa za mu yanzu nan an jima a shafin rahoton musamman na maraicen yau Masararo barkamu da warhaka gungu Muhammad Dantani ke muku sallama ga labarun maraicen yau. A ƙasar Nijar tsare-tsaren talabijin zuwa ga yara ba su bunƙasa ba wani lokacin ma ana mantawa da yaran ga shafin tsare-tsaren ko kuma a sanya ababuwan da ba su dace ba da su a cikin tsarin shirye-shiryen talabijin ta ƙasa akwai babin na sha'antarwa ta yara da ba su walwala a kafar talabijin ta amfani kuma a yanzu dai irin wannan shirin baya cikin tsare-tsaren kafar. Habib Habibu Garba abokin aikinmu ya tattaka a can inda ya tattauna da direktocin tsare-tsaren kafofin biyu bi da bi za ku ji abin da Idrisa Ibrahim da kuma Akote Amadu suka faɗa masa inda suka ce. Nous avons de Muna da da yawan shirye-shirye misali shirin na mai suna Petit Ecole da ake yadawa a ranar Laraba sannan a maimaita shi a ranar Lahadi. Shiri ne da ya hada yara inda ake yi musu tambayoyi suna ba da amsa sannan suna annashuwa ta hanyar wasan langa. san anime cewa da cali-cali da ake yadawa bisa talabijin na ƙasa yana koyar da yara tarihi. Ils apprennent également aux enfants des histoires. Lallai akwai shirye shirin da gaba da wani akwai wani shirye-shiryen da ya yi suna sosai ne frequence primaire wanda kowa ya san da shi amma ya zan yi lokaci kanin da muka dakatar da wannan shirye-shiryen ma in Allah yarda zuwa can gaba kanin za a mai da wannan shirye shirin ina koya mu yara duk wannan abubuwa cikin shirye-shiryen da dama da muke yi. A cikin watan Maris 2012 eh, aka girka sansanin karbarayan 'yan gudun hijira na Abala cikin yankin Tilaberi mai kumshe da fiye da mutum 15,000 a cikinsu akwai yara akalla 9,000 wa'anda cikinsu 1,600 kadai suke samun ilmantarwa babban kalubalen da hukumar ACR da ke neman mafuta akan wannan yara da ba su da ilmantarwa kenan mataimakin wakilin ACR a Niger Mamadi Amadu Fada Kuruma ya yi wa wakilinmu Abdullahi Bagasa karin bayani. Muna da kimanin yara dubu tara a yau dubu ɗaya da ɗari shida kaɗai muka samu muka rubuta a makaranta. Akwai gibi na wajejen yara dubu bakwai. Muna ta ƙoƙarin ganin yadda za mu tsara ba su samu ilimin ƙananan makarantu na makarantun sakandare da na makarantu na gaba. Akwai matsaloli da dama da suka hana waɗancan yara zuwa makaranta. Da farko iyaye ba su shawar karatu kamar yadda ake so. Mun yi ƙoƙari sosai an waye musu kai. Yanzu muna nan muna kafa ƙungiyoyi domin su su taimaka mana wajen ganin dukkan waɗannan yara sun je makaranta tare da samun kayan aiki irin na zamani a kuma baiwa yaran kuzari ta hanyar ba su sutura da kuma abinci domin su tsaya a makaranta. Duk dai a batun 'yan gudun hijirar, 'yan gudun hijira na kasar Sudan da suka fito daga ƙasar Libya ranar Litinin da ta shuɗe suka gudanar da wani zaman dirshin a gaban harabar hukumar ashiyar ta Agades suna kokawa ne a cewar su da nawar da ake sanyawa wajen basu takardun samun zaman mafaka a jiya an yi wata haɗuwa tsakanin mahukuntan yankin da shugabannin hukumar ashiyar da kuma su kansu 'yan gudun hijirar. Wakilinmu Anise Karim ya halarci taron ga rahoton da ya naɗa mana Asuma na Shina Mirotan 工作。 Tafiyar hawainiya da ake yi wajen duba takardun 'yan gudun hijira 'yan kasar Sudan masu neman mafaka ya kai waɗannan mutanen ga shirya zaman dirshin jiya talata a cibiyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta HCR da ke Agades. Yanayinmu a cikin wannan sansanin ya kasance. Damuwarmu a yau shine bisa tantance 'yancinmu a matsayin 'yan gudun hijira. wakilin hukumar ta HCR ya buƙaci 'yan Sudan ɗin da su kwantar da hankulansu tare da yi musu alkawalin cewa za a duba takardun nasu daidai yadda ka'idodin ayyukan jinkan al'umma su suka shata. Duba takardu masu neman mafaka ana sama shi. Bai kamata su matsa ma hukumomi da ke kula da abin ba da kuma gwamnatin Nijar na samar musu da takardun a cikin gaggawa. Don haka mutanen su yi haƙuri. gwamnan jihar agadez ya bayyana cewa kasar nijar ta san da wahalolin da suka danganci matsayin dan gudun hijira duk da haka hukumomi za su ɗauki matakan da suka dace wajen mutunta sharuɗa in shi sadu soloke gwamnatin nijar abun ya ɗauki hankalinta na kula da dokoki da kuma ƙa'idodin da wannan al'amari ya shimfiɗa a nan mun kwatanta musu gwamnatin nijar ƙasa ce mai 'yanci akan abin da take yi za a dubi al'amarinsu don haka bai kamata a tsanantawa gwamnati gwamnati ba akan abin da za ta yi. Kasar Nijar tare da taimakon abokan hulɗarta za ta yi yanda ya kamata domin biyan bukatun masu neman mafaka su dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in da bakwai cikin mutunta ka'idodi na ƙasa da ƙasa. Daga Agadas bari mu komo birnin Yame A shekara 2017, meridin Yame ta gudanar da wani aikin sharar wato karafuna masu lakanin epaf zero wanda a kanta za a kawar da duk wasu wato kayayyaki dai na motoci a cikin babban birnin duk tun har wannan aikin zartar da hakan na fuskantar nawa daraktan da ke kula da wannan fanni a da'irar birnin yame ya nuna cewar ana zartar da aiki ne gaba da gaba akai-akai ga dai fasar bayanin da yawa maryama jalo kenda. Wannan aiki da muke yi ya ba mu damar kwashe da yawan kayayyaki da ake ajiyewa a bisa hanyoyi bisa hanyar doso. Ko da yake an yi la'akari akwai ɗan latti, amma dai hukumomin Yamai suna iya ƙoƙarinsu Tare da aikin da muke yi na faɗaɗa hanyoyi, muna ci gaba da tattara kayayyakin don a samu fili. Ba ma baiwa jama'a wa'adi. Idan muka zo muna kwashe kayan ne kai tsaye, mu kai su a wani fili bisa hanyar doso saboda masu oh, gareji suna da masaniya an ba su wa'adi kenan a kowane lokaci muna iya kwashe kayayyakin ma'aikatan da'irar birni mai suna aiki a ko'ina ba na iya cewa hukumomin birni mai ba mu da isassun kayan aiki amma dai muna yi da abin da muke da shi Bari mu leka yankin adar Atawa a lalacewar hanyar yayya zuwa kwani tazarar kilomita kimanin hamsin na haddasa hatsura da dama masu biyar wannan hanyar na kira ga gwamnati nasu hamzarta wato ga gyaran wannan tazarar don ganin an samu raguwar yawan hatsura bari mu saurari abin da suke faɗa. Wannan hanyar ya yi kwani ba ta da kyau. Kwaɗaya saboda a baya-bayan na. ana yawan samun haɗarurruka. Muna kira ga gwamnati su yi ƙoƙarin gyara mana wannan hanyar. Mun san cewa gwamnati ta yi aiki sosai, amma babbar hanya ce da ake bi don haka muna kira ga gwamnati su dubi wannan hanyar a gyara ta. Me zai hana ma a samar da wasu hanyoyi da ma hanyoyi a cikin ƙauyuka domin baiwa masu fatauci sauƙi, sannan a kiyaye da yawan haɗura da suke afkuwa. Wannan ba daidai ba ne a bari rayukan 'yan Nijar suna salwanta bisa hanyoyi. A wani fanni kuma a ƙasar Nijar musamman ma a birnin Yame ba wai sai ka tari ba za ka ga mutum yana tukin mota ko moto kuma yana waya da salularsa. A ganin Aliyu Umaru shugaban kungiya mai zaman kanta ONG Fondayi Mabori da ke fafutukar ganin hatsura bisa hanya sun ragu wannan hali ne na rishin sanin ciwon kai kuma mai haɗari wanda ya waje ba a yi watsi da shi bari mu saurari abin da yake faɗa. l'utilisation du téléphone cellulaire amfani da wayar salula yana riɓanya abkuwar hatsarurruka sau hudu wannan kawai idan mutum ya ɗauki kira ne a wayarsa ta salula a lokacin da yake tuki ko kuma tura wasiƙa yana riɓanya abkuwar hatsarurruka sau goma kenan ya kamata matasa su farga cewa hatsari yana zuwa ne bisa dalili da yawan hatsarurrukan da ake samu mutane ne suke haddasa su ta hanyar waɗansu mummunan halayya wannan shine haɗarin da amfani da salula a lokacin tuki yake haddasawa halaye ne da ya kamata hukumomi su ɗauki matakai a kansu kamar yadda aka tilasta saka hular kwano da damarar tuki a turai lokacin da aka hana yin haka hatsarurruka sun ragu sosai amma sai dai a nan afirka musamman a nan nijar abin sai ƙara hayaƙa eh, yake yi Bari mu leƙa rayuwar ɗan Adam, yakan zo wani bi matsalolin zaman duniya su adabi mutum, mutum ya rasa inda bakin zaren yake kasancewa cikin wannan halin depression a faransance bisa kalmar ƙwararrun masanan kiwon lafiya wani bi yana ma iya kai ga mutum ya kashe kansa a cewar Dr. Jamila Ferjani. Hawa Usman, fasara muna kalamun nata. Euh, Wani yanayi ne da ke sa mutum bakin ciki mai tsanani wanda idan ya ma mutum yawa yakan kai shi ga kisan kai. Alamun wannan al'amarin yana da nasaba da damuwa ko kuma gajiya haka zalika mutum na iya ramewa ko kuma ya yi kiba ba tare da wata hujja ba. Wannan yanayin na iya riskan mutum tsohon wuni guda ko kuma kwanaki ga matsalar barci sai mutum ya kwashe kwanaki yana ta barci ko kuma kwata-kwata ma barcin ya gagare shi ga kuma rashin nutsuwa da mantuwa ka iya rike komai irin wannan alamu na iya sa mutum ya kai ga kashi kanshi da kun ga irin wannan to sai ku zabura asibiti bayan bincike likita ya kamata ya kula da ku ta hanyar baku magunguna wanda suka dace A jami'ar birnin Yame ranar Lahadin da nan wato aka kammala gamuwar batutuwa bisa adabi na tsawon kwana biyu da aka shirya zuwa ga jama'a mai lakanin mu karanta tare Lear Ensemble da matasa marubuta 'yan Nijar suka shiryar fusa'a ce da za ta taimaka ga samun masaniya ga adadi wato da 'yan Nijar suke rawaitawa. Manu Seku Abdul Nasser wanda ya ci tukuncin gasar ranar rubuce-rubucen Faransanci na shekara 2010 sha bakwai yayuwa wa Michel Deji karin bayani. yayan consta ke amer le professeur sam an gano cewa a kullum malamai suna kokawa da tabarbarewar ilimin yara saboda ba su karanta littattafai mun shirya wata tattaunawa tare da mayan marubuta matasa sosai saboda mun yi nazarin cewa idan akwai mutane masu kusan shekaru daya sakon zai fi saurin karbuwa sosai domin samun masu maye gurbi sai masu ruwa da tsaki a lamarin sun taka rawa da farko iyaye malaman makaranta gwamnati sana'a karshe ɗalibai su kan kansu yaron da uwarsa ko ubansa ke karatun littafi yadda yake gane abubuwa ba ɗaya bane da wanda bai da littafi ko guda ina ganin a haɗa kai a yi aiki tare ita ce mafita mafi kyau domin shawo kan wannan matsala da ke addabar al'ummar nijar ko a sauran ƙasashen duniya ma akwai irin wannan matsalar Studio Kalangu tafiyar Nijar kuke saurare yanzu kuma ga rahoton na musamman a ƙasar Nijar adabin baka har yau yana da karfin gwiwa misali ga tana Amadu Saidu shugaban reshen Faransanci a makarantar horar da malaman bada karatu a Yame ya ce ga tana madubin al'adun Afirka ce don samun ƙarin bayani Maryama Jallo ta firanta da shi ga rahoton da ta naɗa a kai Asmana Shina Mutari Musa da Hawa Usman ɗauke da fasara. Tari bana a tari bana. Gentili. Adabin baka ita ce makarantar mu ta farko a cewar Hashimu Umaru mai lakanin Defo mai shirya babbar wasan nan ta kasa da kasa mai suna gatan gatan. Defo ya shaida cewa wannan adabi na baka ba amfani da shi sosai a wannan zamani saboda al'amuran al'adu sun daidaita sannan kuma ga matsalar bada bayanai. Adabin baka ita ce makaranta ta farko amma sai dai abin yana ta bacewa sannu a hankali kasancewar bayyana al'adun zamani alhali a da a cikin iyalinmu akwai wanda shine masanin tarihi tarihin al'umma da masarauta da dai sauransu. Kenan isar da sakonni ba damu. Daga nashi bangare Amadu Saidu, shugaban sashen Faransanci a makarantar horar da malaman makaranta ta Yamai, na ganin cewa har yanzu adabin baka na nan ga wurinsa. A cewarsa abubuwan da ake faɗa ne suka canza. Duka matasa watakila ba a cikin birane ba, amma a cikin ƙauyuka sukan haɗu a wajen wani fili na haɗuwa su ƙirƙiro da labarai da kuma ƙananan tarihi da da ake yi wanda yana taimakawa zamantakewa. Adabin baka yana da matuƙar mahimmanci duba ka gani daga mawaka da kuma masu tsara labaruka. Sai dai abin da ake gani shine al'adu da suke yaduwa ba ɗaya ba ne da waɗanda muka sani shekaru goma ashirin na baya. Cet il est nommé le Peter dans son village là. Wannan muryar Aisatu Fofana ce mai gatana aikin da take yi tun a shekarar 2013. Ta ce tana jin daɗin gatana sosai kuma tana kawo nata kokari wajen tarbiyyar yara da kuma karfafa harkar gatana wadda ba garanta ta yi ba. Gatana na cikin al'adunmu gudun kada al'adun namu su bata muka ga ya dace mu mai da hankali kansu. Gatana na wayar da kan babba da yaro. Cikin gatana ne yaro ke iya bambanta abubuwa na kwarai da wanda ba su da kyau. Afirka nahiya ce inda tarihi na baka ke da ƙarfi sosai. Har yanzu ana iya tunawa da mayan mayen masu wannan aiki kamar Jado Seku, Jalba Bage ko kuma Amfate Ba. Ƙarshen labarun kenan mu huta lafiya ga Musa San ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron Studio Kalangu.